Ya ku jama'an Najeriya, shin kuna sane da cewa nan daga ƙanin lokaci za mu sake zaɓar waɗanda za su ja ragamar mu a babban zaben shekarar 2023? Mu sani cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki na kasa. A ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Daga bisani kuma ranar Asabar 11 ga watan Maris za a gudanar da zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisu na jihohi. Ku sani cewa haƙƙinku ne ku tabbatar an yi zaben cikin limana da kwanciyar hankali. a yankunan ku da ke sassan ƙasar nan daban-daban. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC tana baku tabbacin cewa zaɓukan za su kasance sahihai kuma ingantattu. Hukumar zaɓe ta INEC za ta tabbatar da adalci ga dukkan jami'u da 'yan takara. Bugu da ƙari domin kaucewa dukkanin wani yunkuri na maguɗi a cibiyoyin zaɓe. inec za ta yi amfani da sabuwar hanyar tantance masu zaɓe ta zamani wato model voter accreditation system wato bvas domin tantance dukkanin masu jefa ƙuri'a haka kuma za a yi amfani da na'ura ta zamani wato bvas domin isar da sakamakon zaɓe kai tsaye daga cibiyoyin zaɓe zuwa rumbutattar sakamako domin kowa ya gani. Ya ku 'yan Najeriya, ku kasance masu kishin ƙasa, masu gamsuwa da tsarin zaɓen. Ku tabbatar kun shirya tsaf domin jefa ƙuri'a ku. This message is from Independent National Electoral Commission, INEC, making your vote count and consolidating our democracy. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Khalifa? Farida? Yaran nan Farida ya aura? Oh my god! wayyo Allah kai Farida inna lillahi wa inna ilaihi a gidan nan ja a gidan nan ja yaro in anya a sai yaro daɗi, alin yaro mai tsara a sai yaro ya zo. Alai yaro in anya a sai yaro yana damu na da kika ɓace min cikin duhu na fada ta hoki so da haske ta walkiya tana haska ni da kika ɓace min a yanzu sai ta ɗauke ta daina bana haske kuma abubuwa suna damuna farin ciki na da zaki zo mu gana kin taimaka da haske alayyaro in anya a sayyaro kaɗi yana lilawa ba a ɗanewa, da shi za ka faɗi har za ka ji shi haushi. tsuntsun so yana kokawa ba a hana shi, kukansa na da daɗi don baya baka haushi. Kuma a duniya fake ce wancan idan na kalla, sai zuciya ta narke har ma na daina nishi. Alayyaro Allahu Ubai. salama daɗi salama daɗi eh, tauraruwa fa alkibla ce ga masu hange burina cikin dare da safe a duniya ta alƙiblar soke na yabawa sunan ki yabo ne gare na babu yarfi godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta yi nuna mu wannan rana da muka zama ɗaya. a jiya habbaci ya ɗauke ni kina ban ɗaki muke fito ba eh wallahi wani abin nake amma sai na ji kamar kuka ta a lokacin me yasa eh to bai wuce tunawa da gida da ne ba da rabuwa da iyayena da yan uwana da nai Na lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi na yi ilaihi raji'un kai farida oh my god to da wani ido zan kalli yaran nan to wani ido zan kalli su yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raju. inna lillahi wa inna ilaihi raju. oh god wai gidan ga labarin soyayya a gidan danja ma'aurata mai alkairi a zaman aure. Wa alaikum salam shatu. Ya gajiya. Lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah ya mutan gida. Masha Allah. Wannan shine haɗuwar mu ta biyu tun a asibiti. Wallahi ba. To masha Allah sannu. Um, to hakika abin da ya kawo ni shine na zo ne yi miki godiya saboda karba da kika yi min a waya da na kira ki yadda kika yi min magana sai bani ni ƙwarin gwiwa kin san an ce wai shimfiɗa fuska <laughs> ta yafi na tabarma haka ne ba zan boye miki ba tun lokacin da na ganki a asibiti sai na ji kin shiga raina ba don kuma ba saboda irin hidima da naga kina yi da bayan Allah waɗanda ba su da shi metron ta ce wai duk sati sai kin zo kin raba musu dan kayan abinci kayan shayi da dan kuɗaɗe na ce ah, a ina kike samun sai ka ce wata irin NGO din aka ce wai daga salarin ki ne kike cirewa to wallahi wannan abin gaskiya ba zan boye miki ba ya sa na jiki shiga raina Allah ya saka miki da alkhairi kuma Allah ya biya ki da gidan aljanna to wata lokaci ba mu yanzu mun wuce matakin yara da za a zo ana ta tsari an ce maso dan tsuntsu shike sa da jifa ni ma na so dan tsuntsun shi na bishi sa na biyu shi da jifa amma da jifan na san ba zai ji miki ciwo so a gaskiya ina son ki kuma ina fata wannan haɗaka ta mu Allah ya sa mata albarka menene ra'ayinki amin to before i start um, let me just say this in brief to malam wali ka san shi abu ne idan mutum ya zo ya ce maka yana son ka ba wai za ka buɗe baki ka ce masa kana son sa a lokacin bane because baka san inda kake ji ba so sai ka tsaya ka yi tunani amma dai ni ana fahimtar duk wanda zai buɗe baki ya zo ya ce maka yana son ka to masoyinka ne amma zan duba in gani yadda al'amarin zai kasance Allah da samu dace amin ya rabi na gode sosai na gode sosai To bari in je sai wani lokaci. A'a ba inda zaki ai ni nan da na zo ba kawai ina ga ai ko a shiga ne ai fatiha kawai sai mu tafi. Ya gidan danja za a yi kallon soyayya. Darajar sunna. Ai ina son labari da kai. Kwalora! Ki san me nake gami? Mm-hmm. Ya ban labari. Mm. Na ce, Kwalora! Sai na ce, ki san me ki faru. Mm. Eh, ina jin ka. Ni kake kiran da bazawara? An faɗa. To da ke ba bazauran bace ƙarya aka yi miki ai nan gidan ubanki ne ba gidan mijinki ba. Ke dan Allah yi ma mutane shiru. Ke din ma ba bazawarar bace mun san komai. A can din ma aikin mutuwari yake yi. Wanke gawa fa yake yi. Ba fa abin da ba mu sani ba. Wace? Ni? ni ki yi hakuri ni da mijina tunda yana tan yana london yana aikinsa dan allah dauda jiya baka ga mun yi bidiyo call ba kuma da kike magana cewa ni ba zaura ce ai ke din ma inda kike nan din ba gidan mijinki kike ba gidan ubanki ne ke ma an kina magana ni ina gidan ubana ke wa gidan ubanki kike ba na mijinki ba ya ma tafiya baki baki san wani hali yake ci gawa to ko ma me yake yi dai mijina ne kuma da aure na bai ce in je gidan mu in zauna ya sake ni ba ko hmm, Allah sarki yana can yana fama watakila garin wanke gawa wani cuta ya kama shi a mota ya baki a nan To ai mutuwa ya yi ai wannan kuma ke kuma sakin ki ya ce je ki gidanku ki ci gaba da zama. Fadaura. A kamar kawai. <laughs> Amir ga Zainab babbar ƙawata kenan. Kuma ina masifar ji da ita sosai sosai. Masha Allah. Alright, uh, it's fine. Ba ki da matsala da ni ya kan hakan. Hajiya Zainab, ya hidimar biki kuma? Masha Allah. Ehem, na ce za ka ansa namban wayanta ko da lokaci in yayi in wasu abubuwa da ba zan iya handling ba ta za ta yi insha Allah. Eh, ba ta da matsala Ba ki da matsala da ni. Ba ki da matsala. Am su ba namban naki ba? Sai in saka? yawa kasan ba yana ji da ita ba sosai. <laughs> Tabbas kam na ga alama. Allah sa kamar yadda kike ji da ita ita ma haka take ji da ki. Da gaske? <laughs> Yau barin kira yanzu zaki yi. Ya shigo ba? Yeah. So, uh, masoyiyata. Ya <laughs> shina na ba wani abu da kike bukata kuma bayan wannan? ina akwai zan kira to ko da yaushe dai kin san a ban da matsala ne mai soyayya warke amanar juna ina so ki so na karwiki kiyayya a zaman a a gidan danja zamantakewar al'umma sako-sako akwai dabaru ilimi ya rayuwa ke ka duba da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na yi aure-aure na aure matar take kala-kala mm. Allah ga yasmin yasmin ta tafi ta bani ban san ina ta yi ba. kuma na san abin da ya sa ta tafi saboda ziza tana fita ta yi nan ta yi can kada a ɗauko cuta a shafa mata kuma irin wannan ai da sai ki zauna da ni har gobe ina ƙaunar ki ke ce na aure ki dan ina ƙaunar ki soyayya tsubu ba don wani abu <sighs> Ziza. Hmm. Ziza kenan. ke kuma ina ji ina gani dole in rabu da ke saboda yawo ki nan ki can ki a can ki a can slippers ki ana kin ki zauna waje ɗaya ha ziza dole in rabu da ke saboda ke in ban da bin maza ba abin da kika sa ba abin da kika sa to alhamdulillah duk da dai daga baya da kin zo kin shirya mun gode Allah kudu allahu akbar mutuwa me yake kauna mutuwa ba a sabu ba a maki sabo ina son ki kulu, kuma kin yi kokari kin zama mutum mai kirki kin yi ilimi kina son ilimi kina son addini amma kuma to kulu allahu akbar mutuwa me yake kauna Allah Ubangiji haka ya tsara ba yadda zan yi. Allah ya gafarta miki Allah ya ji kanki. Zara, Zara, Zara. Yanayinki da yadda kike bani dariya, da yadda yake rayuwarki take ne sha'awarki. Na so mu zauna da Na auro ki na kaki cikin gidana. Amma wannan damar tana samuwa gaba ɗaya sai kika canza. Kamar daman jira kike shigo gida duk halayenki na kirki kika dina kika tsari neman kuɗi ki yi nan ki can ina ji ina gani ina ji ina gani dole na fara nuna san ki a ƙarshe ki ma kika sa hannu wajen ba da gudunmuwa a ƙona min gida frida ke kuma kin shigo gidana kin nuna tarbiyya kin nuna kunya kin nuna kamala a hankali na ji ina son ki na fara son ki daga ƙarshe kika yi yar uwarki ba ku yi tunani ba ka kona min gida gidan da kuke zauna a gidan da nan gaba zan iya mutuwa in ban muku da ku da ƴaƴanku za ku zauna saboda ba tunani ba dai a san raina ba haka Allah ya Allah ubangiji ya sa akwai tsada tsakanina da ke kuma Allah ya zo sake haɗa da ke na dawo na rungume ki na aure ki amma kuma ina ban sanya ake ba waye ya sa muku guba da ɗana na farko yakubu ake so a kashe muku amma kuma ke tunanin ni ne zan yi wannan aiki yanzu kin tafi yanzu kin tafi kin ba min gidana ko na kira ki ba kya ɗauka duk inda kike ba kya bari ma mu ki kuma a wannan Amma san inda ina shi ɗana yakubin yake ba san ina yake ciwon so yana damuna da kika ɓace min cikin duhu na fada ta hoki so da haske ta walkiya tana haska ni da kika ɓace min a yanzu sai ta ɗauke ta daina bana haske kuma abubuwa suna damuna farin ciki na da zaki zo mu gana kin taimaka da haske wa alaikum salam amin da maka dawo ka shigo cikin kana zaune a nan kana ta danna waya gashi ma na ajiye maka abinci baka zo ka ci kinga kiji ji naji jiki ka ji ko kamar ya ni ne na fito ta ya ka hira to nace kiji ji naji ko haba amir ni fa matar ka ce ya za a ce kana nan ni ina can kin ga look hanifa kin gane ba na son kina rabata sosai ba na son kina rabata magana ta Allah kina so i need some space ya kamata a ce kin bani guri amir ko dai na maka wani laifi ne ba dai ki ji me ce miki ba kenan na ce ki tashi ki ji ba na bukata ki amma dai at least amir kai mijina ne in ba za ki tashi ba ni zan tashi ta yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi cin naman mutum abin da ake nufi yi da mutum da kuma aibata mutum sai kuma yin ƙarya sai kuma faɗar ƙarya ko da da wasa ne da farko Allah ta baraka wa ta'ala shi wa musulmi jan kunne akan kada wani a cikin musulmi ya ci naman wani ma'ana kada ya yi da shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi suka ce ya rasulallahi shi yi da mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu zikir a kaka ka ambata wa ɗan uwanka bima yakrahu da abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba a bayan ransa ma'ana da abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba a bayan idanunsa to kai da shi ka ci namansa don haka Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa a yi hibba a hadukun an yi akula lahama a kai mayitan fakarhitum Allah da kansa ice kana so kana so ɗan uwanka ya mutu mushe ka ci namansa wallahi ka faɗi laifin mutum baya nan kowai da za a baka tsinkin sakace in ka sakato cikin haƙoranka sai ka ga namansa da ka ci ubangiji ya hana wannan annabi ya faɗa ya to shi ne zikiru a haka kamar inda na faɗa bima ya da abin da ransa ba zai so ba amma kishiyar abin wani mutumin kirki ne wani mai bin allah ne baya wannan zuciyarsa za ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba ba ka yi da shi ba ba yi kai da shi ba mutumin kirki ne mai kyauta ne mai abin kirki ne baya nan kake faɗa amma da abin da in ya ji to ka ci namansa ka keta masa haddinsa kuma zunubi ne wanda ike sha'umin zunubi domin baka isa ka ce na tubar wa Allah ya yafe maka ka yi da wani ba kuma zama shi kenan ba sai ka je ka same shi kai da shi kai da shi ka ce masa wani na yi da kai na ce kaza ya ka ta faru a kai kaina na yi tafiya na je wani gari na dawo ina ta sha sai wani mutum ya haɗu da ni sai ce malam sai na ce na sai ce da farko ina roƙon ka yafe mu sai na ce mai kai mu sai ce wallahi na faɗi aibinka ba ka nan sai na ce na yafe maka ubangiji allah ya yafe mana ga baki daya to sai sannan allah ya yafe masa sai ka ji ka neme shi yana daga cikin irin karatunmu da muka yi na wancan lokaci idan kai da mutum zuwa za a yi a ɗauki zunubin a ɗauki ladanka a bashi in babu a kwashi zunubinsa a baka sai ƙarya maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mutum baya tsayawa yana ƙirƙirar ƙarya yana kardadan ƙarya a cikin lamuransa hatta ya kutaba inda lahi ba, yana nan har sai watan yawayi gari an rubuta shi a cikin masuwa maƙaryata saboda haka a hirɗinmu guji aibata mutum a gaban idansa ko a bayan idansa Da hanyoyi nan yanzu barkatai na medias din nan saboda ka san mutum baya ganin ka ka ɗauki hotonsa na wani abin da ina ba daidai ba ko ka ɗauki wata maganarsa na abin da wani abu da ina ba daidai ba ka saka a media duk duniya ta ansa ta gani ya aikata abu kaza to ka aibata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin da tozalta wani akan irin abin da yake aikatawa shi ba zai mutu ba sai yana aikata wannan abu kowai kuma ƙarya kake yi wannan bakin ya faɗi magana ya zama ya faɗi abin da ba daidai ba ka ce haka ba za ta faru ba wallahi su matallahi wanda duk ka je ka shiga cikin midiya ka nuna mummunan aikinsa ko wani ya nuna mummunan aikinsa kai sharing ko kai lakin kana ciki wannan laifin wallahi ba za ka mutu ba sai kana aikatawa a cikinmu kowa ya rubuta ya aiki na faɗa nake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa mutum ba zai tsaya ina karda dan ƙarya ba yana faɗar ƙarya yana nan yana nan yana nan har sai Allah ubangiji ya sa an rubuta shi kazzaban makaryaci a cikin makaryata a cikin kuma su daka yaransu da hamana su abu jahili zai tashi ranar alkiyama tun da kardadan maganarsa ƙarya ce ko da hikayar abin da yake bayarwa na wasa ne banda tamsiliyat ma'ana fina-finai fina-finai musamman irin na hausawa wanda su ne suke ansa sunansu musulmi sunansa a tamsiliyatu wataƙila zan fito ababen wani a cikin fim duk kalmar da ka faɗa da zumman kana kwaikwayo wannan abin ne don me don mutane su lura to ba karya ba ne shi ma wannan wata matsala ce mai tsaman kanta in aka ci za a yi magana a kanta duk sai cinye lokaci amma dai a hirɗin mu guji karya. guji ƙarya. Ku amarya da ango babban tafi da Allah. a yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokan ango amarya da ango bismillah ku taso bismillah bana ango tashi mana ya yan yana ta kiran ka je ku yawa da amarya ka tsaya ka zauna a nan. bayan an ce mu gina gida na gina gida na alfama wa amarya can. a cikin kayan ɗaki wai da aka kawo wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata su gwagwa garin gwaji ta burma ce. Na wannan wace irin lalatacciyar katifa ce. Ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan. Yaya ai ga mu yanzu haka mun siya maka katifar Royal Marvel. Wanda kamfanin Royal Pop ke yi. Yawwa haba. Alhamdulillah. MC MC mu je mu je mu je mu je mu je. Ta zama dako dako ta zama dako riga ta zama dako amarya. zama da she is katifa inganci home of comfort ta a haye mata fito Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Shatu. Na'am barka dai Wali. Ya gidi Lafiya kalau ya gajiya. Lafiya lau alhamdulillah. To masha Allah sannu. Wato abin da ya kawo ni shine magana ne da muke yi a baya akan maganar aiki. a gaskiya ni ba da ra'ayin wurin macen da take aiki a baya na bar matata ta yi aiki kuma gaskiya na sha wahala ban ji daɗi ba gaskiya saboda ta ga samun gujiya a hannu to gaskiya shine nake so ki sani kawai in dai har kina da ra'ayina kuma kina so mu yi zaman aure to maganan aiki a bar shi tunda ina da rufin asiri duk abin da kike so zan yi miki to kaga dai a wannan zamanin da muke ciki ya mace ta kasance tana aiki na kanta ba laifi bane saboda ko da watan wata rana kar ta ga abu a hannun wani za ta iya kwaɗayin shi kuma ta je ta faɗa halaka don get me wrong ba wai ina fama na yi jayayya da kai bane amma ina so ka tsiya kai nazari ka fahimta saboda ko da mun yi aure ma ba mu san wa zai taimaki wani gobe ba na saurari kalamanki na ji uzurinki na kuma fahimci abin da kike ƙoƙarin ki fahimtar da ni amma kuma zuciyata ba ta amince ba kawai shatu idan kina ganin abin nan kina so ya yi to tabbas za ki ajiye aikin nan idan kuma ba kya so ya yi to kawai ki sanar da ni wataƙila kina da wani tanadin ne a gaba ni ma kuma in je in binciko ko Allah zai haɗa da wani abin a gaba wannan shine abin da na yanke wa zuciyata to kenan ba damuwa na ji zan je na yi tunani a kai sai in zo in faɗa maka na gode sai an jima in so so akan na so ke ba da so a cikin kwanso ka kirkire mutum bai sani ba ka gaya masa Maki sallallahu alaihi ike cewa zikira a haka ka gaya wa ɗan uwan kalifan bi ma ya karahu kamar inda na faɗa ɗazu ka ci namansa sai wani sabi ya ce ya rasulullahi ya kake gani akan wannan abin idan mutum da ike yi wannan yana aikatawa na ci namansa baya aikatawa fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baqad bahattu kai masa kirkire ubangiji ya hana buktani a tsakanin yan uwan juna wa kunu ibadallahi ikhwana kada wani ya cuci wani Za a rata an fa uyuba ghayrika fazkaru uyuba suka. duk lokacin da kake so Za ka ambaci ko ka faɗi laifin aibin waninka ka yi masa karya ka raba masa abin da bai yi ba manzala ya ce to ga mafita sai ka ambaci naka dan kai ma kana aikatawa kamar ina ganin yan uwana kamar mun fahimtu da abin da aka bayyana abin da ya rage mana kawai mu aiki da shi saboda halin da ake ciki yanzu kirkirar karya karyace karyace ya yi mana yawa ah, zage-zage mu zagi junan kanmu mu aibata wannan musamman ma saboda wannan ah, dambarwan siyasar da ake yi wani gani yake ma kamar halin ne aikata haka saboda haka ala'ayi halin sai an kula eh, so kamar yadda muka saba da suna ce ta makarantar nan an gama sai an samu wanda ko za su yi tambaya akan nuɗuka da aka yi bayani a kanta to sai a yi baka an bude kofa. malam tambaya ta ita ce musamman mu mata yanzu zamanin mu na yanzu ana zaune in group ana hira ko wani abu sai mutum ya tashi ya fita sai a yi maganar shi a faɗa ma abubuwan da ma shi bai san da su ba me hukuncin haka ko kuma mutum ya zo wucewa a mishi zumɗe ko ana nuna shi da baki idan na fahimci malama zainab abin da take nufi al’ahtilas ko al’ahtilasatu sigina ƙibce ko zunde ya fice duk yi da mutum kaga dai bakinka bai ce uffan ba wasu gaɓoɓinka ne kai amfani da su kai haka sai ka kallo ne sai ne haka ka ci namansa ko kuma kashe sai na yi haka sai na kalle ka ka ci namansa ko kuma da ido shi yasa Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa wala ta iya kullu hallafin mahinin hammazin masha'in binamimi manna'il bil khairi mu'tadin al'athim ɗazu na maganar iya ƙuriya Zainab yanzu muna magana giba na manta da annamimanci yan uwan juna ne annamimi annamamu mai annamimanci annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba yan uwan yi da mutum ne shi annamimanci kusan gida ɗaya suke da da yi da mutum to amma sun samu farki yi da mutum yanzu nake faɗa ai kaza kaza kaza kaza kaza to na yi da shi ina nan baya nan to wannan kuwa ɗaukar ƙafa ne sai na tafi wani wajen ƙafa da ƙafa na je na je wani wajen wanda ba inda ike ba ba inda aka san shi ba sai na ce kuna da bayanin wani ɗin mutumin nan kaza kaza suka ce eh ai kaza ne ai ai shayi ne ai ai dan fim ne ai kaza kaza na ci na masa ne masa wulakanci baya nan to annabi manci kenan a azana lahu a jarana Allah ubangiji ya tsallakar da mu kuma ya mu maman ummi maman ummi na'am a'a sani da zuwa ka shawo rana sanni da zuwa ku kule a ƙungiyar daki ku bar falo ba kowa ai taranga da sallama sanni da zuwa bari da kuma ruwa au kafin da kuma ruwa alhaji magana da nake son zan yi da kai mm. magana shatu da wali abin da wali izo da shi kwata-kwata bai zo da magana ba ya za a yi zai ce ba za ta yi aiki ba gaskiya alhaji ka dage akan matsaya ɗaya lalle ne ka ce sai ta yi aiki akan me yaushe ma wannan wace iriyar magana ce a wallahi aba kai to dama ni wannan zancen ba zai same ni da shi ba yawwa ha zancen banza ne haba tun yaushe kashe wa yarinya kuɗi irin wanda na kashe kuma a zo a dan kufar da ita a ɗaki a ce ba za ta yi aiki ba ina to cikin biyu sai dai a yi ɗaya ba wannan zancen gaskiya haka kawai yaushe samu man ɗan ruwa haka suman masuman mai eh, aina san ka ɗauko rana ka ciro hular ta ka tafi da ita to aina ma ga ƙoƙarin eh. daga zuwa baki sauke ni da komai ba sai wani zancen teburin mai shayi mata iyayen gida ka ce kana son magana eh wai bala ka san me nake so da kai wai ya akai bala har ka bari mariya bayan ka san ta je wani gidan ta aihu kuma ta da gidanka well ban tari ka ba ka san likitan da ya kula da ni a yunkurin shi da kokarin shi shine ya kashe ni kashewa kuma kwarai da gaske su cikin ikon Allah kuma sai kawai ya yi min allurar da tabbatar min da hankali shi ne har hakan ta kasance amma yanzu da na dawo cikin hayyaci na ai kaga komai ya riga ya kare ko gaskiya gaskiya dama ka san irin wannan abu rashin sani ne wanda ka tambaya sai amma ƙarin bayani sai hankalin kowa ya kwanta gaskiya ne shi komai dama muƙaddari ne daga Allah gaskiya ne gaskiya ne mu ƙarisa mota ko to shikenan ya Allah zama kuma maganan golf eh assalamu alaikum malam me hukunci wanda suke karya da ciwo misali sai ka ga mutum ya sa bandage a hannunsa yana bara saboda neman kuɗi ko ka gan shi da kati asibiti amma ba wai rashin lafiya ne gare su ba ai khilaba kal islam wala khida babu wayo a cikin addinin musulunci kuma babu yaudara to ba ma wai su yi ƙarya da ciwo ba kan kad roƙon haramun bara haramun ce ana jina da babban harshe nake fara bara haramun ce roƙo haramun ne daga bakin da baya karya. maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda mutum uku wanda duk ya zo ya roƙo aka bashi ban da shi to eh, a sokoto haramun ce ya akuluhu sahibin sokoto ma'abocin haram yake ci kawai kuma ranar gobe alkiyama sai ya biya mutum uku kawai su ne wa'anda idan sun yi roƙo suka ci abin da suka roƙa sun yi halak ko suka yi bara aka ba su sadakar abin da suka ci sun ci halak banda su wanda duk ya ci ya ci haramun kuma annasin hadisin annabi na cewa ita shi roƙo ko bara wani kirtajin karfe ne ma'ana wani magogin karfe ne da kasa kake karce fatan naman fuskar ka da ita duk mai roƙo haka zai tashi ranar alƙiyama irin karatun mu da muka wancan muka ce ranar alƙiyama dukkan mai nau'in zunubi yana zuwa da irin nau'in kayansa haka ne to zai zo ba shi da nuzu'atan tsoka ɗaya ba shi da ita a fuskarsa har masu miƙewa ran juma'a suna roƙo a masallaci na farko wanda ya halatta mutumin da izo ya yi sulhi tsakanin wannan da wannan suna faɗa a kan kuɗi nawa yake binsa dubu hamsin ya ce ya bashi shi kuma babu sai zo sai ce kai na ɗauki lamunin zan biya wannan dubu hamsin ɗin kowai da ita rana ita ku zo karɓa halallar masu alu wannan ya halatta je ya roƙo amma in ya je ya roƙo dubu hamsin ɗin to ya tsaya kar ya karɓi dubu hamsin da ɗaya an ji ɗaya na biyu sai wanda ja'iha ta faɗa masa a ja'ihatu shi ne ya yi noma ko kuma gobara matsalan duk amfanin gonan ya cinye ba shi da abin da zai ci shi da iyalinsa a wannan lokacin halal lahu masalu zai iya zuwa ya roƙo ya samu abin da za su ci da iyalinsa a ran nan to sai ya kame kai isa ke roƙa sama da abin da za su ci a gidan sai na uku shi kuma a sabar hufaƙatun talauci ne ya same shi da muke cewa an haɗa kwata ɗin nan wani ya haɗa kwata to ba zai fara roƙon abin da zai ci ba sai ranar da aka samu ma'abota hankali a cikin unguwarsu ba 'yan yagari gaba su uku sun ce kai lallewa ne ya haɗa kwata to halar lahu masa'alatu idan 500 ce za ta ishe shi kar ije ya roƙo 600 a yi in yi roƙo 600 ta zama haramun wannan bayan hakan sake buɗa daga kaushen harshe bara haramun ci roƙo haramun ne musulunci ba ɗan tumasancin addini ba ne ɗan tashi ka yunkura da ƙarfin ka ka je ka nema mazala sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ɗayan ku je ya ɗau igiyarsa da lauje ya kewaya bayan gari ya je yi laftu na ciyawa ya sawo a gadon bayansa ya zo isiyar ya kare mutuncinsa hairin lahu an yi salan nasa hakan ya fiye masa alheri roki mutane ya tura baro ga ƙananan sana'o'i nan don me za ka tsaya kana bara kana roƙo kana zubar da mutuncin addini ya fiye masa an yi sa'alan nasa a aɗahu au mana'u a aduhu au mana'u sun ba shi ko sun hana shi akwai ƙarya wacce take ƙarya ce amma dole ce in ba ka yi ba ka aikata haram akwai ƙarya wacce take a baso so a yi ce mustahabi ce shi ne ta farko ta farko ita ce kana zaune misali kamar inda nake zaunan nan sai ga 'yan kidnappers ko 'yan bindiga daɗi ko 'yan daba sun koro wani sun koro wani target ɗinsu ne yana zuwa sai shiga wata makoya sai suka ce ino baka ga wani mutum yanzu nan da muka koro bayan fana ga yadda ya ɓuya in na ce na gan shi na aikata haramci wajibi ne in ce ban gan ba tilas ne gashi kuma ƙarya ce kuma lada na samu kina ganewa akwai ƙarya kuma da take ta halatta a yi ta ita ce aboki da aboki suna faɗa kamar inda kika tambaya Allah ba sa magana ko sun ɓata ko wata mu'amala ta rushe na kasuwanci ko wani al'amari ya lalace ko ‘yan uwa ne ma sai ka aikata ƙarya in ka aikata ƙarya ka samu lada ka je wajen ɗaya ka same shi ka ce wane eh wane amma an ce sai ka ɗan eh, yi karda don misali kamar wancan ɗin ya yi tafiya ɗaya daga cikinsu ya yi tafiya to wanda ike gari ɗin bai yi tafiya ba sai ka je ka same shi sai ka ce wane kafin wane ya yi tafiya ya gaya min abin da kuka yi ya ce kuma laifin sa ne ba naka ba ne kuma kai ai masoyinsa ne kuma in Allah ya yarda yana dawowa daga wannan tafiyar da zai yi yana zuwa in haɗa da kai za ku gaisa ko magana ta wuce kaga wannan di inda yake kai masa udu ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai masa hikima ka saukan masa da hankalinsa ya nutsu mutum yana son a ce shine mai gaskiya ko da ba shi da ita kenan kana nan sai kai tafako da ka ji an cewa na ya dawo ka yi maza kar ka bari su haɗu sai ka taru wanda ya dawo din sai ka ce bayan ya ka tafi kuma fi ba ba tamsiliyat wanda nake magana ɗaru sai ka ji ka same shi ka ce wane kana tafiya wani ya zo ya same ni ya ce abin nan da kuka yi kaza kaza kaza kaza ai sai ka faɗi yadda ka faɗa a wajen wancan ya ce yanzu tun da ka dawo ɗin nan jira yake kada kana dawowa za ku gaisa ya san laifinsa ne sai ka bar wajen suna haɗuwa me za su yi sa za su to ya halatta sai wacce ake so a yi wannan sata an sa'a bayar kuwa to to mutum ne da matarsa za a ɗinka kaya na anko ko na biki ko na sallah duk dai makamantan irin wasu abubuwa da suke da buƙatar a yi musu kai kuma sai aka tarar lokacin da za a yi wannan ankon gari ya yi zafi sai kuma ta ce maka ita ingila take so ka so mata domin a tamfar da za a sa a wajen ingila ce sai ka ce to ka fita kasuwa ta ce yau za ka shigo da ita ka ce to ka tafi kasuwa Allah ya taimake ka aka cucuda aka cucuda sai ka samu kuɗi sai ka so wata nichon mai kyau wacce ta kama da ingila kana zuwa da confidence ka kana da kasashinka kana zuwa suka jefa mata a tamfar a jikinta ya ce gashi nan an samu ta ɗaga zai ce ingila ce kaza na siya kuma ba haka aka yi ba nicem ce sai ta yi dariya shi kenan ta ɗaura ka aikata abin da ake so malama shi ne abin da so alhamdulillah to alhamdulillah to to ah, yan wannan ga sai mu rufe anan saboda lokacin sallah ko sallah اللهم صل على wa محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه no magana aure ne kawai just keep it aside no ba yanzu ba wannan gaba ɗaya magana aure na tattara na ajiye a gefe to na kuma Allahu a'lam ake son rayuwa haka rayuwa take kwanakin baya ni nake ta aure auren auren na auren but now na ce komai na jingine shi na zauna da biyu da hudu da ɗaya duk bai yi ba ban ji daɗi ba kuma ni da kaina na ce a no no no wallahi i don't know i don't i don't even know wallahi to maybe uh, Allah kaɗai ya sani yes mm. oh, Excuse me. No. ashe kana lounge eh. kaga abin da yake faruwa abba ah. abba da yaron ka na office mastermind of the true effect academy school killings to sai aka yi me hada shi da to da yake ni na karanta har kasa wai reasons ɗinsa shine aisha matarka mahaifiyar yakubu sun yi alkawarin aure ta zage ta aure ka to shine alkawari yayi yi kuduri wai sai ya ta wa rayuwarta to shine dinga bibiyar ɗanta yakubu kenan ɗan wajenka ya dinga bibiyarsa ya dinga sa masa abin nan har zuwa yake makarantar ashe wai ya haura ya sami yara yana faɗa musu dinga tsokanan shi ɗan gaba da fatiha ɗan da si provoking ɗin shi so da ya aikata wani abu ya dinga bibiyar shi ashe bindiga ma da aka gani a wajen yakubu Shi ne ya haura ta gidanka ya ɗauka ya ɗauki ya je ya aikata abin kuma da yake an gafin abubuwa dai da dama ga shi ne abin ma ya bada mamaki ta ya ma suka gano haka to ai shine dole ne sai da mun jinjinawa hukumar yan sanda na ƙasa sun yi namijin kokari ka duba dai cikin ƙanƙanin lokaci sun gano shi so da ni a lokacin ina ta mamaki ya za a yi yakubu to ya da daga makaranta ya zo an ce an yi poisoning din shi to zai kashe yara ne ya zo kuma ya poisoning kan shi abin ya rike abin nan kuma yaro irin wannan mayo shi zai wannan abin irin wannan wato abin da nake duba wato komai in dai ka sa gaskiya za ka yi aiki sai kuma ga Allah ya taimake gashi nan gaskiya sai mun jinjina ga Nigerian police dole to in ma ban da mutane wai ina yafiya take ba za a maka abu ka ce kai ka yafi dole ne sai ka ɗau fansa dole sai ka abin nan bayan Allah yana nuna duk abin da aka in kai haƙurin Allah Ubangiji zai zamanto Allah sa inna Allah ma asabirin Allah yana tare da masu haƙuri kuma irin wannan sai ka sa wa iyaye ma tsoro na tura 'ya'yansu makaranta Allah ya kare mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu barin je ina zuwa shi na blog ne barin je dala wani wani suwaye suka dora ne wani blog ne Ok. jimo blog blog of the bloggers kenan let me check zamantakewar al'umma sako-sako akwai dabaru ilimi ya karbu sare to alhamdulillah yaya hanya lafiya kalau baba masha Allah to wali shatu ta gaya mun cewa kun fahimci junanku na yi farin ciki da haka Allah ya sa albarka a wannan lamari naku amin ya rabi wali kana da masaniyar shetu tana aiki e ta faɗa mu alhamdulillah kuma kana da masaniyar bayan aurenku ku za ta ci gaba da aikin e ta gaya mu amma na nuna mata tunda ina da rufin asiri kusan insha Allah babu abin da za ta nema ta rasa so na ce dai za ta dan bar wannan aiki saboda ni ba da ra'ayin mata ta ce kullum tana fita tana tafiya wajen aiki no no no no no no no ko kaɗan ai ba wai rufin asiri shine dakatar da aiki ba rufin asiri inda take ma cikin rufin asiri take shi wannan aiki garkuwa ne ga ya mace a rayuwarta saboda yau in mu ne gobe ba mu bane a yau ta Allah ta kasance mini kuma tana aikinta to duk wasu abubuwa wanda suka sha kanka cikin taimakon Allah ba tare da ta matsa ma ko kai mata har ya zama ta tike ka an kai aya mutsuka ba na fatan haka saboda haka yaro ka yi nazari kafin ma mu ci gaba da wata tattaunawa sai ka je ka yanke hukunci akan wannan al'amari domin sharaɗina na kusa da ƙarshe matuƙar ka aminta da auren shatu to sai mun yi agirmin da kai akan za ka batta ta ci gaba da aiki wannan shine abin da yake akwai to shi kenan baba yawwa to a gaida mutan gidan na barka yawwa We are the new trend. We are the book. We are the digital world. We are the physical world. We are the masterpiece. We are the emerging technology. We are the sunny side of life. We are the new horizon. We are the politician's choice. Choice? Choice? Choice? Yes! When it comes to printing, we do political printings perfectly. our name. Our name? Yes. We are the Kampa Printers. Kampa Nigeria Limited. Kampa Nigeria Limited. Kampa Nigeria Limited. We print. We manufacture lokaci Allah ya kawo mu gasa tsakanin Fizz Detergent Allah ya ba mai rabo sa'a. I am here to propose the motion that says Fizz Detergent yana fitar da kaya fes kuma su ƙara aski. Ni kuma na zo na ƙalubanta ka. Bayan muga namu garin sabulu. Garin sabulun Fizz yana da sauƙin farashi. To an ma ɗin haka ne. To ai ko da naka ka so na Ba Baya sa kaya masu kala su koɗi. sa yana daɗewa cikin kaya. wanda suka ci wannan muhawara su ne fees ga sabon garin sabulin fees daga aspira wato fees detergent powder ya fito kasuwa go and buy mila listen to me and listen good wannan abin da yake so ki is very very bad ya za ki ɗauki hotunan tsohon mijinki da kuka yi sirri da shi kice za ki watsa a social media saboda yanzu ba kwa tare is very very very very wrong wani rashin hankali ne is too childish ba tsakanin kanki aka fara saki ko kuma kanki ne aka fara saki kanki aka fara saki to kada ki sake ki wannan abin kuma inda kin tsaya kin yi biyayya kin masa abin da ya kamata har za ta kai ku ga magana saki ha saboda ya miki abu ki ce za ki ɗauki sa wai ki yaɗa a social media wanda ya tura miki da ɗan kamfe ke kunya ma ba kya ji kunya ba kya ji wannan ba sirrin ku bane kuka yi na hauka ina gaya miki to to gara haka in so yayi so so ki so a cikin abokina mustapha wai da gaske ne labarin da nake ji budurwarka safina bello ta ba makarantar nan domin ka wallahi ta ba makarantar nan ka ga irin sako yanzu a yi na ce maka yusuf ta zo kan ta rigima da ni akan mace da shi yanzu ta canja mata school din just because of you gashi kuma ni da kai kuma yanzu gashi muna tare a mistake ita kuma ta tafi ta bar mu mu gaisa shock you i'm sure ka san da yanda nake son nabila because i'm sure everybody knows about it na san ta ita kuma yanzu da na same ta sai ta ce min kai take so a ah, haba da Allah kai ya kai ka gani kuma ba zan iya faɗa da kai akan ta ba you don't believe me? Let me call her for you to confirm yourself. Nabila. Sai ku Mama na. Na'am baba. Yanzu ake tafi? Wallahi. To sani da dawowa. na'am gode. Ya dai komai kalau ko mama na? Alhamdulillah. To Allah yi rayuwa albarka. Amin. Ya dai mama na ko akwai magana a bakin ki? Mm, dama dadi akan maganan wali ne. To to to to to. Na'am. to dadi ka gane shi ya dage a kan sai na bar aiki kuma kai ka ce ba ka so na bar aiki to dadi ba ka ga zai fi kawai haƙura na ajiye aikin nan saboda a samu a yi auren nan mama na shi aure muƙaddari ne da aure da mutuwa duk lokaci ne haka ne dadi amma dadi kaga ummi kanwata ce gashi tana ɗakin mijinta duk ƙawaye na sun yi aure ni kaɗai nake zaune a gidan nan bana jin daɗin zama a gidan nan dadi da dai an haƙura da maganan aikin nan kawai na yi aure haka ne mama na ita ya mace ba ta kwanta sai dai ta jinkiri kuma matar mutum kabarinsa idan allah ya yi wali mijinki ne to labudda sai ya aure ki kuma mamana shi wannan aiki da kika gana kafi a kan ki ci gaba da yinsa garkuwa ce kuma security ne a rayuwa na yi alfahari da tarbiyyar da na baki kuma kike a kanta amma kar ki ɗaga hankalinki a kan ko wance tana gidan aure wance na gidan aure ke har yanzu to lokacinki ne allah bai kawo ba idan ya zo labudda sai an yi amma mamana idan har kin zaɓi ki ajiye aikin saboda ki aure to ba ni da zaɓi ni ma sai in saki amma dai aikin yana da matuƙar muhimmanci a gunki saboda rayuwa in mu ne yau ba mu ne gobe ba kuma mazaje irin na wannan ƙarnin daga sun buga wata gundumemiyar riba sai su ce za su ƙaro aure kin ga zo ga kiga ta ai ta competition kuma ke ba aikin kike ba abin da zai kawo ibaki shi zai bata a ƙarshe dai a kansa za ku yi tarayya ke kuma baki tsira da komai a hannunki ba wanda za ki iya wasu buƙatun yau da gobe wannan shine ambushin ɗina kuma na yi wa Allah godiya da ya zama ko a ina kin samu shaida ta tarbiyya da aka baki wannan abin alfahari na ne duk surutun da za a yi kan cewa kin girma baki aure ba a ƙarshe za a ce amma kuma mai tarbiyya ce wannan abin godiya ne mama na to jama'a assalamu alaikum a yau ne insha Allah misalin karfe 8 na dare ku duba feji na na Instagram zan saki bidiyon wannan mata da ta mutu da kuma wannan mijin da suka rasa ransu a hotel suna aikin masha'a ku biyo ni yau da dare misalin karfe 8 kar ku manta ku yi likin ku kuma yi comment na gode hanifa hanifa hanifa na'am sanda hutawa yau Yawwa, Hanifa. Abin da sa na kira ki. Wata magana nake so za mu tattauna. Ok, ina jin ka. Ina so za mu je ne a juya miki mahaifarki. Saboda ba na bukatar Amir? Kin ji na A juya min mahaifa? Wato Hanifa, akwai abin da baki taɓa sani ba game da ni a baya na taba yin aure kuma ina da yara biyu don haka na yanke shawarar cewar ba na buƙatar wasu 'ya'yan shi yasa na zo miki da wannan magana mu je a juya mahaifarki kuma zaɓi ne na zo miki da shi guda biyu ko ki yadda a juya mahaifarki nan farin ciki ya ci gaba da wanzuwa a cikin wannan gidan ko ku a ki yadda rubuta miki takardar sakinki ki tafi gidanku the part my love is true. She takes care of me, yeah. Just the way my mother do, that's true, yeah. When she wakes up in the morning, the first thing that comes to her mind is me, yeah. She prepared my breakfast, yeah. And then not forget about herself, that's true, yeah. She takes care of me. I nobody gonna make me stay away from her. Cause she, she, she she's mine she's my one and only lover Ta gaskiya ce she's my only love Mai soon.